Muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda bisa ga baiwar shi ya ba mu ikon sake addu'a a wannan masallaci na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu da yake a shiyar babu a cikin babban birnin Sokoto. dan mu ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka wanda shine Riyadus Salihin na al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Darasin mu da na gabata shine darasi na ɗari da ashirin yau in Allah ya yarda za mu fara farkon darasi na ɗari da ashirin da biyar inda muke babe na saba'in da tara babul walil adil babin da ke bayani akan shugaba ko jagora wanda adili kusan hadisi guda muka karanta a wannan babi wanda mun ji irin mutanen da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci jerin su waɗanda za su shiga a cikin inuwa al'arshen Allah a ranar da ba wata inuwa sai inuwar al'arshin Ubangiji. Allah ya yadda wannan darasi na ɗari da ashirin da biyar za mu hara shi da warkon hadisi na ɗari shida. da sittin وعن عبد الله بن عمرو بن العاص الامام النووي رحمه الله تعالى yace wannan hadisi an karbo daga Abdullah Ɗan Amru Ɗan As wanda ya zauna matsayin gwamnan Misra ko an naɗo an kawo matsayin gwamna a Misra kuma ya ɗauki lokaci mai tsawo yana jagoranci lokacin halifancin Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara masa yadda. Ƙwala, Abdullah ɗan Amur ɗan Asu ya ce, Ƙala Rasulullah manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, al maqsidina haƙiƙa masu adalci a inda Allah ya wurin Allah, alama nadira suna akan mimbarai min nurin na haske. ma'ana Allah madaukakin sarki ya tanadi wasu mimbarai a ranar lahira wanda masu adalci za su taka a kan wannan mandamali su hau a kansa kamar wanda muke gani yau idan za a yi wasu tarurruka za a shirya mandamali da manya za su hau sama ana cikin kansu su kuma wannan shi ne karama da Allah ta'ala zai musu kuma mimbarin da za su hau na haske ne alladina ya'dilun waɗannan da suke yin adalci fi hukumihim a cikin hukuncinsu don abin da suke da hukunci a kan shi to za su yi adalci wa ahlihim kuma suna yin adalci da iyalinsu matansu da 'ya'yansu duk suna yin adalci wa ma da abin da aka jagorantar da su duk wani aiki da aka sa su jagoranci to za su yi adalci saboda adalci jagora ne ga samun duk abin da al'umma suke su. duk da wannan hali da muke ciki na jarrabawa da Allah ta'ala ya jarrabe mu idan Allah ya ba mu jagorori masu adalci za mu ga bambanci na halin rayuwar da muke a ciki dama ana magana akan jagora wanda a adili babu wanda zai iya cewa yayi yi ɗari bisa ɗari bai kuskure a amma dai da aka samu mutum na jagoranci an samu kashi sittin cikin ɗari al'amurra ne suna kyautata arba'in har da rangwame sai ga yana da ɗan dama-dama Kwarai, Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Ta wannan kenan don haka adalci abu ne da ake fata da ƙauna ga kowa da kowa. Masu shugabanci da waɗanda ake shugabanta ga dukkanin ɓangarorin mu'amala ana buƙatar adalci. Kuma musulmi su aka sani da adalci. saboda ko da dan uwanka abdi da gaskiya ba za ka goyi baya ne ba don yana musulmi za ka nuna a'a dan uwanka ne amma wanda shi abbe da gaskiya wanda ba za a samu ba ga wasu idan nasu ne to ko ya yi daidai ko bai yi daidai ba to abin da yake a kai shi wannan na daidai ne wanda wannan ba shi adalci ba adalci yin jagoranci a kan gaskiya sannan wata kalma ta adalci tana da nauyi wanda Allah ya ba jagoranci da waɗanda suka bi shi da waɗanda ba su bi shi ba to bin nashi na amma lokacin da yake cikin sha'aninsa nema a zaɓe shi akwai nashi ɓangare wanda yake tare da su suke tare da shi amma lokacin da Allah ya bashi to magana cewa nashi ɓangare ta kowa ya zama nashi adalci don mun karanta duk wanda Allah ya ba shugabanci sai bambanta tsakanin waɗanda yake shugabanta ko kamshin aljanna bai ji lam yarih ra'ihatul janna ko kamshin aljanna to wannan kenan hadisin mu na gaba wannan dai imam muslim ya rawaito shi hadisi na gaba wa na ibn malik an karbo daga aufu dan Malik A radiyallahu an Allah ya kara masa yadda qala Auf yace sami'tu rasulallah na ji maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kula yana cewa khiyaru zababban a'immatikum shugabanninku alladina tuhibbunahum waɗannan da kuka so wa yuhibbunakum suna son ku zaɓaɓɓu daga cikin shugabanni waɗanda kuke so suna son ku su da ake jagorori suna son waɗanda suke jagoranta su ma waɗanda ake jagoranta suna son su wa salluna alaikum su ne muku addu'a wa tusalluna wa yusalluna alai wa tusalluna alaihim ku ne musu addu'a wa salluna alaikum su ma su ne muku addu'a wanda jagoranci iri ne na al'umma ka bida Allah ya ba mu iri ne wa shiraru a shiraru daga cikin shugabanninku alladina tubqidunahum waɗanda kuka ki wa donakon suna ƙinku. ku duk inda aka kai wajen wanda ka jagora ya zo a jeye shi bai zo waɗanda ya fi shugabanci waɗanda ya ka shugabanta ma ba su ne wa talanunahum wa yal'anunakum kuna tsine musu suna tsine muku qala shi wannan sahabi Auf dan Malik yace qulna sai muka ce ya rasulallah afala nuna da idan mun kai haka da mu da waɗanda ka jagorantar mu ba mu son su ba su son mu ba mu yi musu addu'a ba su yi muna addu'a muna la'antar su suna la'antar mu ba za mu yi watsi da su ba mawaƙar mu yi tabbatun su afala na bi zawon Kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la a kada ku watsar da su ma aqamu fikum as-salah mazawar suna tsayar muku da sallah matsawar suna nan matsayin musulmi masu imani da Allah to kakku yi watsi da suwa la ma aqamu fikum as-salah mazawa suna ɗaya muku da sallah rawahu muslim jagoranci a karan farko duk wanda a jagora shi an liman shi garurukan mu manya da matsakaita za ga ga gidan sarki ga masallaci to sarkin nan shi ya kamata ya zama shi an liman farawa daga mujaddadi ta gama da wallahu da rahmati wa alaikum salam na'am waɗanda ba ambata ba ko ikon Allah to a karanta su wa yusalluna alaikum eh eh يسجدوا لهم كو ويسجدوا لكم ويلعنونكم ايه اعلى او نعم نعم eh a lalle bai ambaci da sai ba la ma aqamu bikum as-sala eh ma aqamu bikum as-sala walatikun eh, na'am eh na'am wala tanzi'u yadan min da'ati na'am eh wannan ah, wannan duk gaskiya cikin waganusa da nake rike babu shi kamar ah, abin da malamai kawo mana inda na karanta tun daga wurin da shi malam ya kawo cewa ƙala kunna can kuma ƙala mai ruwa ya ce ƙila ko an ka ce ya rasulallah da kunna da ƙila isa ga ma'ana suna da kamar ma'ana guda duk da wancan bina'un majahul ne ƙila an ka ce ya rasulallah afala nuna da zuwan ko yawwa afala nuna da zuwan ba za mu yi watsi da su ba bisaifi mu waskance su da takobi ba mu ɗaukar takobi mu waskance su qala da yace la ko ma a fikum as-sala la ma a fikum as-sala sannan yace wa Allah yawwa wa zara aikin min walatikum shay'in in kun ka ga wani abu da waɗanda ka jagorantar ku yawwa takrahuna wuna kuka kyama in kun ga wani abu ga shugabannin ku waɗanda wanda kuka kyama fakarahu ko amalahu wanda kuna kyamar wannan aikin yadan yawa kada ku hidda hannuwanku daga yin da'a ko da sun ga kun yi ko da kun ga sun yi wasu abubuwa da ku kuna kyamar su to kar ku hidda hannunku daga musu da'a na salafuna salih sun ta yi a kan shugaba ko da ya yi abin da ba daidai ba ba za a yi mai tawaye ba kuma haka shi a karanta su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun da yace ka a da hannu daga yi musu da'a sai ya ce shi ke nan ki da ko yawa sai hawa musu yawa to wanga wannan nuska dama ana samun ikhtilafun nusahi na samu riyadu salihina an yi bugu ya kai kila biyar ko shida ko goma to cikin wannan nusa ana samun ikhtilafin ruwayat ga wadda mabuga ruwaya da ta doko ga wadda wadda ta doko ko kuma a samu sikido wasu abubuwan wata ruwaya ba ta tsawo su ba to wannan kenan shi ma dai hadisin da muka karanta yanzu babban abin da a muke samu na fa'ida a cikinsa shine samun haɗin kai tsakanin waɗanda aka jagoranci da waɗanda ke jagoranci ana shiryar da mu akan a samu haɗuwar kai mu su su su mu yi musu addu'a Sai mana addu'a wanda shi abin da ya yi kuma waɗanda suka yi haka su ku. in ko sun zama ashiraru suna ƙin mu muna kin mu muna ƙin su suna la'antar mu muna la'antar su wanda da an kai haka nan abu bai yi ba sannan kada mu watsi da su mu ce za mu ɗauki makami mu fuskance su Da dama ko ɗanar tunan da kawaruwa eh dan Allah ya rubuta babu da za a yi sai sun waru to lokacin marigayi malam Jafar Allah ya mishi rahama ya yi ta hannunka mai sanda ga Muhammadu Yusuf ma'urin magana harkar Boko Haram duk ya tazo zai ce a lokaci bai yi ba na doki makami a yaki lokaci bai yi ba a dai al'amru fil ma'ruf wan nahyu anil munkar makarantu ku yi kokarin cewa a yi makarantun mata daban a yi makarantun maza daban wanga yare na a ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi ya sa an koyi yarurruka tunda ƙasar duniya ba yare guda bane ta ina yara talabar qada'i bima yakun alƙalamin kaddara ya gudana sai aka ta waru to da ran da al'amarin ne ya waru har yau gashi nan kullun cin kashe mutane ake sai dai a ce an samu sauki Allah ya kawo sauki hadisi imam muslim ya ruwaito shi shugabanni kenan inda suna tsaye da sallah ko suna jagorantar sallah gare mu manyan da musulmi ne to za mu yi hakuri da abin da Allah ya jarabe mu da su da shi ba za mu yi musu dawai ba al-imam an-nawawi kamar da ya saba ya ce hu tusalluna alaihim ay tad'una lahum yana fassara mana wannan kalma ay ku musu addu'a ta alkhairi su ma su ne muku addu'a alkhairi wani ya bin Neymar hadisi na gaba radiyallahu an an karbo daga Iyad da Neymar Allah ya kara musu yadda qala yace samitu rasulullah na ji mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kula yana cewa ahlul janna yan aljanna talatatun mutane uku ne yan aljanna du sulqanin muqsitun ma'abuci shugabanci mai adalci muwaffaqun wanda aka yi masa muwafaƙa ga adalci kuma Allah ya yi mai a kan jagoranci ba magana saurayi cikin al'amari shi kenan wannan na daga cikin wayanda manzon Allah ya lisa wasu yan aljanna wa rajulun da wani mutum wanda yake rahimun mai jinkai ne raqiqul qalbi mai laushi ko taushi na zuciya bai da tsanani ya kulli bi kurba da duk wani dan uwa ne na zumunta yana kan sami shi. wa muslimin ko hmm. duk wani dan uwa na zumunta yana kan sa gare shi da duk wani musulmi in dai mutum musulmi na to yana mai sauki mai tsanantawa to sai na uku wa afifun da mutumin da shi musulmi ne mai kamun kai fifon mai kamun kai mata mutahaffifun kuma mai kallafa ma kai ne kamun kai dama Allah ya mai dabi'a ta kamun kai kuma ya kallafa ma kai ne kame kai ne daga barin roƙon jama'a daga barin duk wani abu da shari'a ka zargi zo iyalin ma'abuci iyali ba kamar wasu mu suke ba za a ga wani yana da wani ma mai roƙo mota gare shi kwarar da gaske cikin mota ta yi ka taya ya yi roƙon yana Allah ya ba shi wani hali kaga wanda mutuwar zuciya kenan ko dan da an samu mutuwar zuciya to an samu tisgaro kasat kariyar tattalin arziki to amma in zama ma in ya zama na Allah ya maka muwafaka kana da kamun kai kuma bayan haka nan ka kallafa ma kanka kame kai din to sai ka samu ruhin asiri daga Allah tashi zu iyalin na amma mai kamun kai sai ya zama shine na uku daga cikin yan aljanna da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata anan har dai shi ma wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi idan muka lura kamun kai al'amari na wanda musulunci na so ne kamun kai al'amari ne wanda yana samar ma mutum a kirki da mutunci da daraja in ya zama mai kamun kai kuma sau tari sai Allah ya sami shiga al'amuran shi a dalilin ya kame kan shi, musamman ga barin roƙon mutane wannan na daga cikin jaraba da aka jarabe mu da ita mu al'ummar mu mun yi zama masu rashin kamun kai kwarai da gaske za ka ga ko wanga mulkin da Allah ya ba su a irin abin da ya hito hannun hukuma ko wasu ma'aikatu haka ya shiga hannun jama'a wani da ba kamun kai gare ba kuma shi ba wata manowa gare ba ya samu ya halaka ya samu ya halaka akwai waɗanda miliyoyi an ba su amma yanzu la da laha sam amma ka yi mamaki karon harko da an kawara raba trader money wasu kuɗi da aka yi turo a dubu goma goma munan kowa ya gyara da sun taho waɗanda kuɗin gwamnati na na banza da ka an tsara da yawa da kai ka kashe to su kuma musamman yan mu yarbawa da yan bida ko an sa bai canye ba ya mai so an ƙara mai yanzu Allah ɗaya san iyaka wanda jari ne ƙarya dalilin tireda moni ɗin nan in ba ai hattara ba ma har yanzu su ana ba su can dan biya su kai to muko da ka an so da ka kashe a fata ka kashe Allah ɗaya san iyaka wanda ya samu dubu ɗari da ya kota uku wasu iya yi gare ba ya halaka su tun da kuɗin banzana to ko gida an ka cika mutum ɗaya da kuɗi ga su ne ya kama kashe ya ba su isa kaga mutuwar zuciya kenan to wannan kenan mu gaskiya wannan shi a jaraba da mun ka samu kanmu wanda ya kai mu ga shiga tsaka mai wuya can waɗanda na gabata na uwayenmu ba ci makwancina ba maza ne na gaskiya waɗanda za su yi ƙoƙarin kare kansu daga barin roƙon kowa amma mu da aka kawo gari mu sai da mana al'amarin ya su kurkuce an samu jaraba ga alhairurruka da yawa amma kuma an raba amma da yawa ba su yi wani wani ba ta Allah halin mu ya sa muna ƙarfin zuciya musamman yan uwan masu jiran ɗaya a ba su ga banza wanda baka haka ɗaya bai da wani tasiri baka haka ɗaya bai taimakonka ka wahala ka samu ya yi a doka ɗaya a baka mutum ya yi maka hanya da za ka je ka ringa samu ya yi ya zama yana doka yana baka don ba ya Allah dai ka iya baka kullum amma in ya yi maka hanya sai ka ga da taimakon Allah cikin wannan hanyar kai ma kila sai ka taimaka ma wani to mun kawo ƙarshen babi na saba'in da tara mai bayani akan shugaba adil sai babi na tamanin babu wujubi da'ati walatil amri babu mai bayani aka cewa wajibi ne a yi da'a ga waɗanda a jagororin al'amari bi gairi yakin ga abin da ba sabon Allah ba wa tarim ba'atim da haramcin yi musu da'a fil filmasiya. waɗanda Allah ya ba jagoranci in dai ba sabon Allah suka yi umarni da shi ba to za a yi musu da'a amma in sun a akan a yi ma Allah laifi ko a aikata zinini to wannan ba bala sama wala da قال الله تعالى Allah madaukake ce ya ayyuha amanu ya ku wadanda suka yi imani da Allah ati'u Allah wa ati'u rasula kuwa Allah da'a kuwa manzon Allah da'a wa ulil amri minkum da mabuta al'amari daga cikin waɗanda a jagororin al'amari daga cikin ko waɗanda imanin nan da Allah su ma a yi musu ɗa'a inda an kai to baya da yake akwai tsari na ɗa'a ga shugabanni an samu sauƙi da rashin fitina da hatsaniya amma sai zama da waɗannan shugabanni yanzu ba ko kula da su ba su da wani bakin faɗi a jiya amma a baya da suke da tasiri cikin al'umma to wannan abin yayi sai ga shugaba ko mai unguwa da shi ya aika a kira mutane abin da ya kamata a kai police station sai ya kashe shi nan abin da ya kamata a ce an kai kotu sai ya kashe shi nan abin da zai haifar da tashin hankali da damuwa sai ya yi umarni kuma a ce a yi mishi da'a sai aka samu rashin lafiyar samun akasin haka nan a halin rayuwar mu ta yau. Ya roƙon Allah ya gyara mana al'amuran mu kuma mu samu sauƙin sukurkucewa da al'amura su kai. Hadisin mu na gaba wa ibn Umar radiyallahu anhu ma an karɓo daga Abdullah dan Umar Allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifin shi an nabi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam qala Annabi tsira da aminci tabbata gare sai cewa alal mar'il muslimi ya wajaba akan mutum musulmi as-sam'u wa ta'a ya jiya yayi da'a bima a haɓɓa ga abin da yake so wa kariha da abin da yake ƙi illa an umara bi ma'asiyatin sai wa in umarni ne aka yi da ya saba ma Allah bai za umira bi ma'asiyatin idan aka umarce shi da ya saba ma Allah bala sam'a wala ba. to wannan kam babu jiyawa babu yin da'a ba za a jiya ba ko ba za a yi da'a ba amma in ba wannan ba to mu jiya mu yi da'a ga shugabanninmu imam buhari da muslim suka rawaito wannan hadisi kenan mahallu shahid wajibi ne a yi da'a ga shugaba matsar bai umarni da saba ma Allah ba in ya yi umarni da saba Allah to kan ba maganar da'a hadisin mu na gaba wa an hayyo da daga dan Umar Allah ya kara musu yadda qala Abdullah bin Umar yace kunna mun kasance idza baya ana rasulullah idan muka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ala sam'i wa ta'a akan jiyawa da yin ɗa'a, yaqulu lana yana ce muna fi mastaqatum da abinda kuke iyawa ma'ana gwargwadon iyawarku ku jira ku yi da'a gwargwadon iyawarku ma'ana ku yi iyaka kokarinku na ji ku yi da'a muttafaqun alai imam buhari da muslim suka rawaito wannan hadisi to a ji a yi da'a yana da tasiri kwarai dan in ka ji a kai da'a umarnin manzon Allah ka fi sallallahu alaihi wa sallam a wani wuri ya ce ko da bawa aka shugabantar muku da shiya ɗan ƙasa habasha mai tukkaye bisa ga kai ne yana da a sabani da kuwa to ku ji ku mishi ɗa'a to wannan kenan al'amarin ɗa'a al'amari ne mai kawo ci gaba ga al'umma saboda tsarin da aka bi a baya duk da sannan babu irin arzikin da akwai yanzu amma wancan ya yi kawo aminci ya yi kawo zaman laya ya yi kawo ci gaba kwarai da rata Allah ya bayyana da arzikin mai ya ya zama gashi ne ya bunƙasa ga ƙasar da to duk sai abubuwa suka rincaɗe amma a baya da aka an sa haraji ga mutane da jangali da sauran abubuwa to irin abubuwan da aka yi wa mutane duk abin da za a yi na gaske za a yi ba na wasa ba ko mina na duk da kwakwara za a yi tun da dare ta an wani abu na ci gaba a ce an yi musu kwafara, to amma ka zo ka ji kwafara ka gane ta ita wannan rijiyar to amma da ya zama na waɗanda ganin aka yi kuɗi na kamar da banza ko kamar ga banza suka tawa kwacce ya ci banza amma inda ga mutane na aka amsar su to abubuwan da mutane za su samu na ci gaba da sun wuce haka don baiwa mutane dai a yi tare su kuɗi ga su a ba wasu su canji kuma sannan su hawa mota a ce daɗi. ya daɗe bai baiwa <laughs> to amma yanzu tun da arziki na Allah ya kawo haka shi sa kawai amma babu shakka ko da ba abin da ya shayi hukuma ba ‘yan Allah ya ba mutane haɗin kai na iya haɗa wasu abubuwa wasu wasu to ɓangaren da suke za su iya samar da wasu abubuwan ci gaba da kansu kuma a gani bayyane sai ya zama an rage dogaro da jiran sai gwamnati ta yi duk da dai ita ta hakki ta yi don amana da Allah ta'ala ya damka a hannun waɗanda ke jagoranci in ba su yi ba Allah zai masu tambaya ta wannan kenan ta shine wa anhu kuma ko wa anhu radiyallahu har yau dai daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda qala Abdullahi yace sami'tu Rasulullah naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kula yana cewa man khala ayadan duk wanda ya sanci hannu ne min da'atin daga da'a ya zan shi ba shi ba da'a ga wanda an jagora laqiyallaha zai haɗu da Allah yawmal qiyama a ranar alkiyama wala hujjata lahu ba shi da hujja to yan ko mutum ya zama gashi ga Allah ran lahira bai da hujja ai abu ya ɓaci sai dai Allah ya sura ya mai rama dan shi Allah mai rama ne mai jin kai wa man mata wa laysa fi unuki bai'atun do wanda ya rasu bai kasance akwai mubaya'a ga wanda a jagora ba ga wuya ne ma'ana bai shiga cikin masu a mubaya'a ga shugaban ba mata mitatun jahiliya ya mutu mutuwar jahiliya a takaice dai ya mutu matsayin mai laimi ga Allah saboda ya yi abin da ba shi an ka ce ba rawa muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa fi ya la wata riwaya ta imam muslim wa man mata wa huwa mufariqun lil jama'a duk wanda ya rasu yana mai rabuwa da jama'a ta biyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa innahu yamutu mitatan yamutu a mitatun jahiliya zai mutuwa irin mutuwar jahiliya almitatu bi kasri mim in za a waɗi mita ba maitatun ba maitatun musai mitatun mutuwa a ga wasani kawai ya bambanta su wannan kenan abin ne su waɗanda a jagororin al'amari dai akwai abubuwa da yawa da aka aza mana damra da suwa idan suka hore mu da abin da ba sabon Allah ba to lalle ne mu yi musu da'a idan ku suka hore mu ga abin da an sabon Allah ba za mu ji ba ba za mu yi da'a ba abu na biyu kuma shine su waɗanda Allah su subhanahu wata ta'ala ya ba jagoranci na al'amari ba a son yi musu tawaye mutum ya ce shi ya fi ce ba shi ba su abu na uku in suka yi umarni da wani abu wanda ba umarni a kansa na cewa a ba kamar wani abu da yake halal ne kawai to wannan kan ya zama wajibi ka yi musu ɗa kwarai sun ba da umarnin da abin nan ba wani umarni na ba da za a cewa Allah ya gora a yi ko kuma babu bayanin cewa Allah ya hana a cikin abubuwan da suka halatta. Da in sun hora wannan kuma ya zama lalle a yi musu ɗa A yau dai akwai dalili akan wato ɓacin ko lalacewar dukkan wanda ka cewa mu ba za mu yi da'a ga shugabanni ba mu inda za mu da'a kawai in Allah ya umarce mu amma shugabanni kan ba mu musu da'a Ta wanda bai yi ma shugabanni da'a ba Allah ma da yi shi bai yi mai da'a wani wurin ma Allah ta'ala ya ce man yuti'ir rasula faqad aqa Allah kwarai to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da mu ga sura da yayi umarni ko akan waɗanda ya sa jagoranci a yi musu da'a hadisin mu na gaba wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam isma'u wa atiu kujiya ku yi da'a wa inistu umila alaikum abdun habashiyun ko da an jagorantar muku da bawa ɗan ƙasar habasha ka'an na rasau zabiba kamar dai kai ne akwai tukkaye su larabawa na gashin su sumul sumul a doko wanda a dan a habasha a sai ya ko sai a kai musu gashi nan a baki kirin kuma ga tsura abin nan kamar tukkaye to su je a su yi ɗa'a kada ce ba maganar ɗa'a wannan umarni yana annabi sallallahu alaihi wa sallama jiyawa a yi da'a kuma lalle akwai samun aminci da zaman lafiya a cikin jiyawa a yi da'a imam al-buhari ya rawaito wannan hadisi hadisi na gaba وعن أبي هريرة رضي الله عنه qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة ina umarninka wanda fi'ili ne amri alaika ilzam yana da ma'anar kalizimci a sakwa alaika sakwa ina umarninka da ji da yin da'a fi usurika wa yusurika sadda kake cikin matsazi da sadda kake cikin yalwa wa man shadika wa makrahika kana cikin nishadi kai da'a kana cikin ah, kyama kai da'a wa asaratin alayka kai ko da an zabi wani akan ka kamar da aka yanzu ko Da waɗanda Allah ya ba jagoranci yanzu mai sukan zabi wasu ne an jarabe su shaidan ya yi karhin su da inda sun samu taimakon Allah to da za su sauke mai yawan nauyin da Allah ya azama musu sai su koma yan ga aiki to amma yanzu yan uwansu abokansu ɗayansu matansu ‘yan uwan matansu da sauransu to su adda dukiyar da Allah ya ba su ko? Hmm, kwarai, kaga asaratin kenan to mu mu yi hankuri in an yi asaratu an yi zaɓi wasu a kanmu. Ga abubuwan da ya kamata a yi da dama ba a yi ba. To sai mu yi hankuri wanda duk daga tsarin aiki ga tsarin aiki wanga kai ma'aikaci bai zama hakki akan kai sai ka ce da duka wai kana da ƙarin girma ba a ƙara ma girma a za a da kadin aikinka a ƙara maka girma a gyara maka babu magana a ce wai sai ka yi sam da tsari na adalci za a yi maka komai iyaka ka cancanta to ga yanan za ka ga a yi maka amma walau duk da wannan sai mutum ya yi ta jarau gama ka kai nan ka kai can in ba ya tura abu ma sai mutum ya ba da wani abu a to a to saboda yanayin namu yanzu ya zama ko ina sai ka ga duk da ka? to kaji to komu to kaji sai to shi to kaji to kaga abubuwan na da yawa sai dai ita addu'a da muke yi kullum kan mu da mu yi tai mu ta roƙon Allah ya gyara su dan mun yi kurakure a baya ne musu babban addu'o'i wanda yasa sun ka daddabirce sun a ƙara kaɗa mu cikin jidali to yanzu ko sai mu dawo mu yi musu addu'a alheri yana yi wa Allah bisa garama shi ya taro mana su ko waɗanda an yi. Fatanmu da ƙaunanmu Allah ya ji kanmu ya ga tausanmu ya ba mu waɗanda za mu ji ɗan dama dama bisa ga rama shi ba da halinmu ba Hadisinmu na gaba wa ana abdullah bin amr radiyallahu anhuma qala abdullah ya ci. ana bi da ko tawo na tsallake wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala shi muka yi ko a ah, mun yi na abi huraira ko wa an abdullah ibn amr radiyallahu anhuma qala abdullah dan amr dan as yace kunna mun kasance ma a rasulillah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi safarin a wajen wata tayya farazanna manzilan sai muka sauka wani masauki fa minna man yuslihu hibahu daga cikin mu akwai wanda ya yadda yana gyaran haima inda zai dan kawo wani abu mai kama da roma ya dan zauna wa minna man yantabil daga cikin mu akwai wanda suna koma gehe kuma suna kamar gasa harbi haka suna suna tsere tsakanin su wa minna man huwa fi jasharihi daga cikin mu kuma akwai wanda yake ya koma a cikin wato dabbobinsa wanda yake tare da na shikilu kamar raƙuma sai koma gehi da addinai ga munan dai mora rarraba tun da an sauka sai an yi kira na a yi tahiya to sai ce idna da munadi rasulallah mu a rasulillah sai mai shela daga cikin masu shelar manzon Allah ya yi shela yana cewa salatu jami'a as-salatu jami'a ma'ana lokaci ya yi na yin sallah a haɗu a yi sallah aisha ma'ana sai muka haɗu ila rasulillah wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala yace innahu lam yakun nabiyyun qabli yana sanar da sahabbai ne ce wani ba annabi bai kasance ba gabanin tawowa ta illa kana haqqan alaihi wace ya kasance haƙƙi gare shi an ya dulla ummatahu ala khairin yawa al'umma shi dalili akan alkhairi ma ya alamu na abin da ya sani lawan gare su ya waɗa musu kaza a alkhairi wa yunzirunahum ko wa yunzirahum ya yi musu gargaɗi ga sharra ma ya alamu lawan abin da ya sani na sharri gare su kaza sharri na kaza alkhairi na wa inna ummatakum hadhihi haqiqa wa qala umma taqu jila an sanya afiyatuha ansa wato gyaruwarta ko lahiyar ta fi awali wani a harkunta al'umma harko akwai lahiya da zaman lahiya wa sansibo akiraha da sannu zai samu ƙarshen tabala'un ga ina muna ciki wa umurun da wasu kiro na hada kuka musu wata jiho fitanun za a samu fitintinu suna tawowa ɗaya bayan ɗaya kiko ba zuwa ba ba sashen yana sassautar da sashi ma'ana in an ka ga ga fitinar tashin hankali babba in an ka ga wata sai a ce ai gwamma wagga da waccan in wagga ta kullo na wagga ta kullo can kamar lokacin da ba ma ba mai ka tashi cikin ƙasa kowa shakku yake yana za ka zaunawa ko masallaci ka taho kana abin nan kwarai na san da yawa na cato mutane su bar ganewa wuri guda don kai zan don an rasa su gaba in an rasa wasu wasu su yi ta sai a nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa fitintinu wata za ta wato in wata sashin fitinin wata yi wata wata jigo alfitina wata fitina tana tawa fa ya almumin sai mutum ya ce shi mumini azi mulakati kai anya wai ba cikin fitina kaza mutuwa ba sannan tankashifu sannan ta kuranye Allah ya gudda ita wata jiwul fitina wata ta koma tawa fa ya almumin sai mumin ya ce hazihi hazihi wagga dai ita ta wakare ita ta kamar ta nan ta koma dawowa famana habba an yuzaha zaha anin nar duk mai so a nisan ta shi daga wuta wa yudu khalal janna a shigar da shi aljanna bal tati maniyato mutuwa ce ta zo mai wa huwa yu'minu billah alhali yana mai imani da Allah wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi ya goma mutane da irin abin da yake son a zo masa da shi kaga kenan duk mai kama mutane ya tsare ko ya kashe mutane ko ya kore gidajen mutane shi bai sa a yi irin haka na don haka duk abin da kaga son a yi maka to ka zo mutane da iri ne kana son a yi ma alheri ka zo mutane da alkhairi kana son ka samu alheri ko mutane alkhairi kana son sauki zama mutane da sauki wa man baya imama wanda da yayi a ga shugaba ba a atahu saqata yadi ya bashi geyan hannu ne ya to ya bashi hannu sun hada sun gaisa wa samarata qalbihi da kuma dadin zuciyar shi ma'ana cikin dadin rai ya zo yawa shugaba baya. to fali yubbi'hu yayi yi ma shugaban nan da'a in saba in ya samu dama kenan har yau dai har wanga hadisi da muke ciki na kira zuwa ga yin da'a ga wanda a shugaba Ba in a akhar idan wani ya zo yunazi'u yana son yayi jayayya da wanga shugaban wanda ka yi ma mubaya fa duribu ono al-akhar ku sare wuyan wanda ya tawo da baya don jayayya da wanda kuka wa mubaya'a rawahu muslim imam muslim ya ruwaito wannan hadisi wannan hadisi hadisi ne wanda yake shamil ya game abubuwa masu yawa musamman ma bayanin cewa za a samu fitintinu a cikin duniya da al'amuran da mu ba mu su kuma ɗan adam ma matsayi ne na mai imani da Allah in ya ga wata fitina sai ya ce anya ina ita da cikinta sai ko Allah ya kusar da ita wata ta goma dawa kuma ya ce ai ga ta nan ita ta ga ta nan ita ta Kwarai, abubuwa da yawa sun waru tsoro ma ya cika mana zukata tsoro wanga tsoro duk da abin da bai kamata a yi tsoro ba a za mu ji tsoro saboda yawan fitintinu akwai wani samari da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta ma ajali ne dama yana tare da mahaifi ne ne yake cikin ƙauyukan ganabodin ga nan kusa to mahaifi ne yakan kai iraruwa kasuwar gwaranyo kamar irin tonka irin albasa irin dai, irin nan da aka taya da shi ana sai dan ma mutane masu aiki bai taɓa zuwa wadda kasuwar ba lokacin da za a yi fitinar da an kai wannan sati a gwaranyo sai ya ce ma baban baba yau dai ka bari in zo kasuwar da ban taɓa zuwanta ta ba a bari in zo kai ka zauna ka huta sai ya tafi bai san gwaranyo ba bai san yaran na aran zuwa ne kasuwa rana ta yi tsaka an wara da hada kasuwanci da tsayayya sai ga fitina yana cikin waɗanda an ka rubuta a halibi yana cikin wanda kwana ne ya ƙari kaga dama ajali na kawai ya riga ya gita sai ya yi. shi kenan ko shi sai da an ka do an yi kusa kai gobe kame a gane don wasu roma sun ka haɗa ga wannan lokacin waɗanda kana ganin ga fitina kuma baka iya ruwa kuma ga gulbin da yana da adin nan mutane da yawa sun ka haɗa sun ka halaka Allah shi musu gafara don haka wato fitintinuna ga sunan za su yi ta a bugawa ita ma dingar kamar shekaran jiya ko an yi kwaramniya jami'an tsaro suna da ɗan mugandiya mutane hankalinsu ya tashi an kai ta gudane gudane wasu sun ka kakkare wasu dabbobinsu sun ka bace wasu ga abubuwa nan ne babu daɗi tsoro ya cika ma Allah ya ɗebe mana shiya bisa ga rahama shi tare imamu nawawi ya kan yi fassara ya ce kauluhu wa yantazilu ayyu sadiq yana tsera, bin rami da kibiya ko bin nabli wanda shaf a aza baka nishaf da wannan wata a ja su koma gini ana ja ana halbawa suna kamar training wani jasharu bi fatili jim والشين الموجمة وبالراء وهي الدواب شيرا ya عند بوبيا wata التي ترعى وتبيت مكانها ديكا tsaya sai kura yan dabbobi ne gere gere su yi kiwo wa qawluhu yuraqiqu ba'daha ba'da ay yusayyiru ba'daha raqiqan wata saboda fitina in an wata sai a ga wata ta zama ƙarama. ai hafifan ta zama mai sauki lihirami ma ba'adahu saboda girman tuna wata ta biyo bayanta fasani yuraqqiqul awwal ta biyu sai ta mai da ta farko ta zama ƙarama. wakila aka ce ma'ana wa ma'anarsa ya shoko babaha ila ba'd wato sai zama a yana begantar da sashen da zuwa ga sashi ko kuma yana ana samun wahalar sashin daga sashi ga waccan ta yi wadda wadda ta wuce wadda ta taho ta shi ne yake cewa hasi oh, ne hako ha ta hasi ne ha wa taswili ha da ganin a zamanta mai kyawu ko mai kawatuwa wadda da ta wuce ma ta yi waccan zama mai kawa don wadda ta to ta yi ta fitina ana ganin waccan kamar ba komi ba ce wakila aka ce yushibihu ta yi kama da yushibihu ba ba ba ba duk da ta kai ta kai ta ita fitinar in an ka ga wata sai a tsallalle wata ta yi wata kamar wata ya sha ruwa muna roƙon Allah ya magance mana bisa ga rama shi dama duk jaraba ta ai shekara da shekaru na zaman lahiya babu tashi a hankali ko guda na'am Eh. suna da dama duka ga barayi wallahi sun yi dama ai shi an matsala kwarai ko kwarai da gaske wallahi haka na farayin doro wallahi sun yi na yanzu wani dattijo na ni da san da dai muna taya matsayin kaka yake gara dattijo na duk wanda ya gane yana girmama shi saboda ya tsuha amma kasan su wutan dori ba su yadda da su yi zaman su ba sun yi sun suna ya to can na hanyar jos ina ganin an wuce bambiguwa an doshi wajen unguwar bawa kane a kai samu naka to dama barayin masu abin gana sannan gungume an ka tare kowa da kowa an ka caji komi da komi amma a rashin kyauta da sun kai yawan gadar t har shi sai da an ka hashe kuɗi ne ga ba a girmama shi ba wai da aka ce kowa ya koma ya kwanta cikin laka sai aka ce to kai ba zauna da sai ki a kanta ni ma bari in kwanta can ni ma bari in kwanta can <laughs> ka gani ko ba a yi mai abin nan ba shi ko guda da an ka tare kowa an ka jito da bisa babban mota ta dattijo na shi ma to Allah ya jarabe shi cewa kuɗi ne sai sun tafi ga barayi amma shi gaskiya sun karrama shi na hanyar wuri na wannan lokacin sai sun kace kowa ya jido an ka jido kowa ya kawo abin da aka gare shi da jidowa sai dattijo da kuma Allah ya mai ni'imar geme haka sai sun kace baba koma can ya zaman ka to shi ko ya daina kuɗi ne ya tura cikin buhuwa albasa can zaman mota ga ya ci an ce zama ne babu hali ya ce kuɗi nusa sun kawo saman mota sun ka caji an ka iske kuɗi na shi an ka doka kaga kaddara ko wallahi barayin dori sun yi na yanzu masu shiga gida su doki kaya sun yi masu kama mutane kuma su kore da kofin mutane kana ji kana gani a sakan maka bakin ciki da sauran abubuwa Allah ya shirya su ya sa su gane hanyar Allah su bari a zanna lahiya don ko su ba wani daɗi na suka ji ba wanda a cikin daji yana shaye-shaye da sauran abubuwa ne ya jiya kuma an kawo maka kuɗi da kamata inda za ka tafi ba wallahi Allah shirya mu Allah shirya su Allah ya sa musu imani da shirya su tuba in kuma ba su tuba shi Allah ya sani mun bar shi da su Allah ya mana maganin su سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام na ɗari shida da sittin da biyar, inda yace man kala a yadan min ɗa'atin, laƙi Allah yau mulkiyama wala hujjatala. Wanda ya ce ya cire hannu ne daga wa shugaba ɗa'a. To alhali annabi sallallahu alaihi alaikum a bisam'i wa ba'a. to zai gamu da Allah can Allah yana bai da wata hujja da annabi ya yi da sakon Allah ko to shi ko bai da abba to to ana mulki wanda ba Qur'ani ka iko ba ko eh ayi biyayya ba eh ibada? yawa eh banda kamar eh awo a gaskiya in dai an ayyana mutum shugaba to lalle ne kamar kila ga ma'aikata a ce shi an darakta kaga yana sama ga na ƙasa gare to ga ƙa'idar musulunci na ƙasan nan ba a yadda da ya tawaye ba ko ya ke yin a gare shi in ba sabon Allah ya kore shi da yi ba kwarai na'am eh hmm. amma dai babu ba su da hujja ko to lalle in dai an ayyana wanda an ka ayyana matsayin shugaba sannan kuma ba su yi ɗa'a gare shi ba to suna ciki in dai an ayyana shi an ka ce shugaba na to lalle ko jam'iyya shi kai ko ba in dai an ayyana shi tunda mai yawa ai wanda an ka ayyana kamar ya riga ya zama executive ko ya ba ba dan na yake a zaɓe shi ba da zarar mutum ya zama an ayyana shi shugabana to gaskiya abinda salafuna as-salih suka karantar yin da'a amma manyan mutane za su ga sassabci na kayan sassabci wallahi wani bai ko zauna inda aka karatu ko a yi wa'azi a waɗe haka ko wallahi zauna zai da cewa Ka ni na ni ka zo na sassabtaci duk gani yake wanga sassabci na su kurkuce to dama shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a take karantar suwa da biyayya da magabata Hajjaj bin Yusuf sakafi. duk waɗanda da suka shugabancin da babu wanda ka yin abin da Hajjaj yi kamar wanda tarihi ka bayyana shi ya limami ha shi ya limami don mai ilimi na ma da ci Qur'ani na amma ya yi abin da ya yi Allah shi ya yi mishi yana bisa mimbari in ya diba ya kace la qadra aitu rukusan aina na ga wasu kanu da sunnina fa ana kidafa lokacin tafe su ya yi wa ana sahiba ni na amma wannan aiki a gama jima'a ya gama ba mutane sallah ya hita ya kashe su to diba gani. amma akwai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah ya raya suna lokacin hajjaji kuma ba su yi tawaye ba alaikum bisam wa da kaga kalmar da la akwai wahala Allah shi ba mu ikon cin nasara hmm. eh kwarai da gaske ba ka ko saurare ne kwarai da gaske wallahi haka na kwarai sannan manyan ciwon ga zamani na mu ba irin wanda aka yi canza ba can da canza cikin cikin ga al'umma haka kila wasu yan kada aka kya su zaɓi shugaba. eh kwarai a jama'a ba kwarai da gaske. irin yanzu ba ka harkar demokradiyyar da yake ba ai ma har an ba kowa damar shi yawan ƙuri'a. kwarai ya yadda ba ka ce ba ka yadda da jagoranci ne ba ƙwarai to akar makalla ga amerika ai su har yanzu ahlul hilli wal aqd waɗancan da ka zaɓe ga musulunci har yanzu su gare su don indin mutum ya canja a amerika gaba ɗaya ko linki nawa ya in waɗannan mutanen nan zaɓaɓɓu masu zaɓen shugaban ƙasa ba zaɓe ba bai ci haka ne ci a najiya a wajen zaɓe uku ina saurare haka kwarai don haka abin da ya ajiya a yi ɗa'a Allah ya samu jiya mu yi ɗa'a su ma Allah ya shirya su wallahi muna da aiki ba don ba gajiyar ramu yi ba dole mu yi ta roƙon Allah ya shirya su don ba su shirya ba muna da matsala wallahi sai Allah ya taro mana su a ɗan wani samu wani ya gabar rachar ba su ɗan ya dama dama ba da wanga da Allah ya ba su kai ba Allah ka ba mu irin na barno albarkar Qur'ani mu dan mu ji abin nan to mun ci cikin lokacin sallah sai a yayi ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا ila إلا أنت أستغفرك wato إليك. Oh.